ilimi mabuɗin rayuwa. A kashin ƙarshe na tattaunawarmu da Bilkisu Aliyu, wanda ta ci gaba da jawo hankalin 'yan mata dangane da mahimmancin ilimi a kowane mataki. Iyayena sun yarda da ni. Idan ka tare da yaron ka da tarbiyya ka ba shi tarbiyya addinin musulunci a duk inda yake zai tuna cewa Allah ɗaya ne kuma Allah yana gare shi. Ka fahimtar da shi cewa abin da zai yi a gabanka ya je ya yi shi a wani gurin ma yadda Allah yake ganin shi a gaban ka haka Allah yake ganin shi a duk inda yake kan ya ji tsoron ka ya ji tsoron Allah ke saboda shi zai sa ma yaro karfin gwiwan cewa duk inda ya ce ya yi kokari ya yi abin da ya kawo shi ba abin da ake tunanin cewa al'umma ko gurin suke yi ba a duk inda kake za ka yi kokari ka fuskanci cewa kai na daban ne ka zo ne da dalili ka zauna a gurin ka nemi ilimi so za ka nemi ilimi idan har Allah ya shirya ka kuma ka zo cewa kana da ƙarfin gwiwa na uwayenka to ina kira da iyaye mata da maza da su bar yaran su je su karatu abun fata a nan shine su yi musu addu'a da cewa Allah ya shirya sarkin da suka je sannan kuma su ba su tarbiyya kafin su zo sannan a koyaushe za su ina rinka magana da su suna ganar da su kan hanya ta farkin gaskiya To ga su 'yan mata kuma fa waɗanda suke da tunanin cewar gara ni dai in kar in yi karatu kawai in yi aure menene kike ganin alfanun shi wannan karatun? To amfanin karatun kamar da na faɗa daga baya za ki taimaka ma rayuwanki ne za ki taimaka ma yaranki za ki taimaka ma mai gidanki shi kan shi sannan za ki taimaka ma al'ummar idan kin yi aure ba rayuwanki ta ƙare kenan ba rayuwanki lokacin ta fara lokacin ta fara lokacin zaki gane ma menene duniyar take a ciki saboda a nan ne zaki fahimci cewa ga yadda zaki tafiyar da rayuwarki idan ma har kin yi karatun mijinki kila bai bar ki aiki ko ki ba ki da sha'awar ki aikin gwamnati karatun da kika yi ilimin da kika samu zai ganar da ke ki sana'a yadda ya kamata domin ki taimaka maka yi kan ki zauna ba kya da abin ba ki komai sai dai kawai wannan ki je wannan biki gobe ki je wannan ki dawo wannan amma idan kina da karatun ki kina da ilimin ki za ki samu ilimin cikin kanki wanda zai fahimtar da ke da zaki ki tafiyar da rayuwarki kuma ki sana'a kuma ki nema ma